Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda ake amfani da WhatsApp biyu ko fiye da haka a waya ɗaya. Kuma ba GB ba, ba kuma business ba. So kun san cewa in kana amfani da normal WhatsApp za ka iya sa business WhatsApp ya zama biyu. Sannan in kana amfani da normal WhatsApp za ka iya sa GB WhatsApp ya zama biyu. So ina nufin za ka iya sa normal WhatsApp da kuma normal WhatsApp a tare lokaci ɗaya ya yi aiki. Ku yi subscribing channel ɗinmu sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyonmu masu amfani irin waɗannan su wuce ku. abin da ake yi farko za ka shiga play store kai downloading din wani application da muke amfani da shi application din sunan shi dual space so wannan shine application din da muke amfani da shi za ka sauke shi a wayarka sannan ka shiga cikin shi ku duba description na bidiyo na ko kuma comment section za ku ga link din nan da zai kawo ku nan wajen domin ku sauke wannan application din so bayan ka sauke wannan application din za ka shiga cikin shi so wannan shine cikin application din akwai buƙatar permission so dan ni ba shiga ta farko ba kenan shi yasa ba a tambaye ni domin in yi permission ba so dan haka za ka yi allowing kowane permission ka shiga cikin shi so idan kuka duba cikin wannan application din za ku ga ina da whatsapp guda biyu da normal whatsapp da kuma business whatsapp bari in shiga normal whatsapp din cikin shi so kun ga wannan wani account dina ne na whatsapp na daban gashi nan a cikin business a cikin dual space din sannan ga business whatsapp dina a ciki ina fata kun gane sannan daga waje banda cikin dual space din ga ainihin whatsapp account ɗina ina fata kun gane sannan again kuma ina da wani business whatsapp ɗin daga waje wanda kun ga gashi na ga account ɗin nan so wannan shine hanyar da muke bi domin mai amfani da whatsapp da yawa a cikin waya ɗaya kuma lokaci ɗaya so kamar yadda kuke gani yanzu ina amfani da whatsapp guda hudu ne kuma a lokaci ɗaya sannan a waya ɗaya so ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da tambaya ko wani karin bayani za ka yi magana a comment section ni kuma insha Allah zan baka amsa sai an jima